to jama'a na ganin zannan take ta jawabi saboda mu samu lokaci na yin abin ya haɗa ma wannan a yau muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan ɗaki na taro kaddamar da wannan babban aiki wanda gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin ta da shi a yau ɗin mun karɓi bakuntar manyan mutane mata 'yan hamaliya kama su alkawari masu rika alkawari mata da suka fito kwansu da farfata suka da wannan gwamnati wanda suka yi kamara suka fito suka kare ƙoƙo suka tabbatar an kirga kuma an faɗi waɗanda suke so cewa su suka ci gaba a yau cikin ikon allah mun tara ku a wannan ɗaki domin mu ma mu saka muku da alheri na irin gudunmawar da kuka fara lokacin yakin da neman ƙuri'unku mun yi muku alkawari da dama za mu lura da ku za mu ɗaure muku za mu ba ku tallafi za mu tabbatar kowace a cikin kuyin allah ya yarda ta samu sana'a yi kuma ta riƙe wannan sana'a domin ta ɗau kanta da 'ya'yanta The man where I don't compare myself. Thank you and I musamman mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara ƙanana kuma muna masu alfahari da ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa mun cika wannan alƙawari kuma muna kansa mai Allah ya za mu ci gaba har sai mun kai da inda muke so mu kai domin samun mafita ne da cewa mata su ne rayuwar al'umma domin kuke tarbiyyar da yaya kuke lura da iliminsu kuke tabbatarwa yara sun je makaranta a lokaci kuke shirya su kuke koyar da su ku tabbatar da cewa da aka koya musu sun yi amfani da in ba su da lafiya ku ne abinci ma ku ne so da haka ya zama wajibi a tsaya a tallafa muku domin a tabbatar da cewa kun samu sana'o'i wanda za ku yi amfani da su kamar yadda muka idan ba za ku manta ba inda muka zo muke ƙoƙarin kyautata muku mun fito da ayyuka masu yawa musamman abubuwan da suka shafi harkar kiwon lafiya da harkar ilimin da sama muku sana'o'i mun yi ƙoƙari mun fara gyara manya-manyan asibitoci a faɗin wannan jihar musamman manyan asibitocin da suke ɗakunan haihuwa da kuma wajen lura da yara ƙanana muna nan muna ta gyare-gyare a asibitoci na faɗin ƙananan hukumomin baki da haka mun farfado da domin taimakon yara kanana sai muka ga cewa ba za mu tsaya a nan ba lokaci ya yi da za mu fito mu ba mu tallafi na kuɗaɗe domin ku je ku samu sana'o'in da za ku yi ku ci gaba da rikin kawo tallafi da yawa mun ba da tallafin dubu goma goma mun bayar da na dubu ashirin ashirin mun bayar da na dubu talatin talatin mun ba wa mata tallafi na awaki mun ba da lantuwa ɗai wasu na mun ba da sha duk abu ɗarmu na mutum kamu wannan karin sai muka fito da tsari mai kyau muka ce bari mu ɗauki mata ɗari ɗari a kowace ƙaramar hukuma da suke wajen birni da kewaye ma'ana muna da ƙananan hukumomi talatin da shida na waje hukumomi mata ɗari za su amfana a yau nan da nake muku magana daga kowace kamar haka ƙananan hukumomi takwas da suke birni da kewaye su kuma za su amfana da mata ɗari biyu kowace ƙaramar hukuma kuma a wannan rana cikin ikon Allah kowace mace guda ɗaya dubu hamsin za mu ba ta na tuwo akwai tuwa ne da shinkafa akwai kulikuli akwai yin man daga kunin zaki kunin tsamiya alala bayan wainar rogo ga su nan su na kuma da yawa ya danganta abin da kuke so. Akwai da haka cikin ikon Allah hamsin dubu hamsin hamsin